tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani tsintsiya, tsintsiya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Shirin da ke ƙoƙarin jawo hankalin jama'a ga muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Idan kuna biye da mu kun ji yadda gamayyar majami'u ko kuma coci-coci ƙarƙashin inuwar St. Peter's Parish da ke kurgi jihar Plateau ta zama zakaran gwajin dafi wajen tabbatar da zaman lafiya. Kun ji kiran da shugaban majami'ar St. Peter's Parish, Reverend Father John Milgap ya yi wa iyaye da kuma malaman addini. To za mu ɗora ne daga inda muka kwana. Reverend Father, ka yi kira ga malamai, ka yi kira ga iyaye, su kuma matasa me za ka ce musu? Matasa ina so in kira da babban murya da cewa don Allah mu dubi gaba, mu hange gaba, gaba domin gaba ya fi baya ne. Idan mun ba da kanmu mun fara shirya yadda muna bege cewa nan gaba za mu zama mu kuma samu mu ci burin kokarin da iyaye ke kasa ke yi to dole ne sai mun kinsa kanmu. dole sai mu ma mun buɗe kunnuwanmu mu ji shawarwarin kirki mu dubi na gaba da mu wanda suka yi taka rawan a zo a gani don ma mu yi koyesuwa da gare su mu tambaye kanmu menene na baya za su yi koyesuwa da mu saboda haka kada mu ga kaman waɗanda suna gaba sun sufa domin halin 'yan zamani kenan yanzu za ce a'a ai wannan dama old school ne to halin old school fa kada mu manta cewa mu ma muna bege wata rana za mu zama tsofaffi saboda haka in mu yi koyesuwa. da darasi kyakkyawan darasin da na gaba da mu suka bari mu ma ya kamata za mu yi abin da ya kamata don gobe mu kare kanmu saboda haka don Allah matasa kada mu bi shawarwarin banza kada mu bi waɗanda ba su so ba su da niyan taimakon cin gaban rayuwar mu ba a kira mu a bamu abin shaye-shaye a bamu mukamai domin mu tashi mu yi mu halakar da rayukan jama'a da kuma mallaka wannan ba shine abin da zai zamta taimake mu a gobe ba saboda haka matasa don allah a yi la'akari a yi zaman lafiya to ka san ku wannan cocin naku hakun hango cewa zaman lafiya din nan ya fi zama ɗan sarki wani ma ya ce ya fi zama sarkin kanshi kai a ganin ka menene yake haddasa rikicin kabilanci da na kabilanci da, rikicin addini da na kabilanci a Najeriya. Wato don muka duba in za mu koma ta hannun tarihi za mu ga cewa musamman a lokacin mulkin farin hula shine irin wayannan ire-ire abubuwan ke tasowa sosai domin yanayin masu mulki da kuma waɗanda suke neman shugabanci waɗansunsu ba saboda cin gaban al'umma suke ba ko krista ko musulmai ko kuma na gargajiya amma suna neman abu ne da za su ga cewa su ne sun zama kan zakara shi yasa sukan irin abubuwan nan ke tasowa kuma ana amfani ne da addini da kuma kabilanci domin a kawo irin wannan tashin hankali idan mutum ya je neman siyasa ya san cewa ya je neman matsayi a fannin siyasa hmm. ya san cewa shi karan kansa ba shararren ko kuma ba shararren dan siyasa ba ko kuma bai da farin jinin jama'a to watakila kamar haka amma don yana da abin hannu zai tattaro matasan sannan kuma ya kuma ci a'a kun ga wannan shanin kasanmu ne za a mallaka kun ga idan abin da ya taba ya taba hankalin kasa kuma mazaunin kasa sun san cewa hanyar cin abincin su kenan kin ga zai ta musu da hankali sa'annan a ce muku ai an zage addinin ku ko kuma ana so a nakasar da addinin ku ne to kin ga musamman mu 'yan Najeriya shanin kasa da addini abu ne ta wanda yake so yake yake taba mu kwarai da gaske shi yasa waɗanda suna na a karkara idan sun ji cewa ai abu ya shafi za kwaci kasan su ko gonakin su kin ga hankali zai tashi zai zai zai tashi a nan wurin saboda haka idan 'yan siyasan nan ba su daina halin haɗin kan jama'a suna ire-iren karye-karye karyace-karyace saboda amfanin kasa da kuma saboda kabilanci ko da addini ba to ina ga cewa inda akwai illa kenan saboda haka dole ne mu ma ya kamata mu waye yanzu nan abin da ɗan siyasa yake nima yana neman abin da zai zai biya bukatansa ne domin yadda muke gani kenan muna godiya dai saboda shugaban kasan da muke da shi wanda ya tashi ya saya kai tsaye yana so irin wayannan waɗanda ba 'yan siyasan gaskiya wanda suke so cin gaban kasa ba yana so a yi nesa da irin wayannan ta wurin matakan da yake ɗaukawa ina ga kaman za mu samu cin gaba ba da dadewa ba to mun gode rabin da daman da ka samu ka shigo wannan fili na tsintsiya aka ce ki ɗaya mun gode ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya haka ne wakilin sashen hausa abdulwahab muhammad ya tattauna da shugabannin addinai da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun tattauna akan yadda wasu shugabanni suke amfani da kalaman ɓatanci domin tada zaune tsaye da kuma yadda suke shafar zamantakewa a ina tare da pastor sunday k simon daga ministry of regional affairs deputy director christian affairs sai kuma yunusa ado shi ma mataimakin darakta ne a ma'aikatan harkokin addini da zamantakewan al'umma na jihar bauchi nan kuma sai ambassador alhaji aminu garba sidi a coordinator ne na interfaith mediation center bauchi state hmm. wato mai sa ido a kan harkokin zamantakewa da kuma kyautata dangantaka tsakanin musulmai da kirista to kamar yadda yake na gabatar a shimfiɗa wannan batu za mu tattauna shi ne domin ya zamanto jama'a su fahimci inda matsalar take da kuma hanyar da yake za a bi a gyara to don so in ji bayani daga bakin shi fasto shin idan an ce maka sabo a addinin kirista menene ake nufi wato uh, shi addinin kirista in aka ce maka sabo wato yana nufin wani abin da ka faɗe shi bai zamana daidai da addini ba ko kuma bisa ga shari'a kuma ya saba abin da ubangiji allah ya faɗi su so, kaga ya gama kan cewa ka saba wa'innan abubuwan dokokin da ubangiji allah ya kafa so abin da muka ɗauke shi kenan a saɓo. to kai kuma ta fannin addinin musulunci me za ka ce in an ce sabo to billahi rajim rahman rahim wato abin da ake nufi da sabo kamar yadda shi dan uwa ya faɗa shi addinin gaba ɗaya abu ne da yake rubuce da ƙa'idodi wadda Manzala sallallahu alaihi ya zo da shi so duk wani abun da mutum zai yi tunda addinin gaba ɗaya umarni ne da hani wato yi kaza kar ka yi kaza idan ka yi abun da aka ce kar ka yi to ka saba ko kuma ka yi abun da baka da dalili a cikin addini din shi ma ka saba abu na uku da zai zamto ya zama sabo shine ka yi abun da ya saba wa tsarin zamantakewa na al'umma domin addini ma yakan yadda da abun da al'umma suka yadda da shi wanda za su mutunta juna su zauna lafiya da junansu to malam ambasada aminu sidi ni da na gani shi ne kamar duka addinan nan da suka bada bayani sabo ne wani abu ne babba mai girma wanda ya saba ma duka addinan nan wadda ba a taba gani ba ko ba a saba da shi ba kuma in an yi shi yana iya jawo husuma yana iya jawo rigingimu daga cikin addinin da kuma wajensa to abin da ya sauwaka kenan sai kuma shirinmu na gaba cikin ikon allah za mu ci gaba

zo Ziyaniyo Corporation Mu tattara mu zo location Selfish mu bar shi ne combination Ga mu mun zo mu kankane da junan mu ba mu rabe ba